Okay, na farko dai muna son ka gaya mana sunanka inda ka ke ka na ka tashi na kai su na kai makaranta. Eh, ni da babu na tashi haka ke da tashi kuma babu gwanyar ba. Sunana Muhammad Mustapha. Ana kira ni kuma Mustapha Muhammad. Yau mun shigo wani ghetto. To amma akwai abin da ke adaban duniya baki daya shine batun shaye-shaye, tramo menene, benalin, ga sunan dai ba iyaka. zuwa da ko za ka gaya mu kai ma kana an kana akwai wanda ka kama daga ciki eh ni dai wanda na kama duka na sauke na sauki ma ya jima wanne ka taba kama ba eh ni dai taba da amma na sauki sai samsam ma ba ka sha ah. ina ji na farko zan ce kaman wai ya taba amma ya sauki to na farko ina son san dalilin da yasa ka sauki ko mu shiga yana kai ka fara eh gaskiya bai da wani amfani kuma amfanin da ke ciki kuma mutum ko me kake zamanan kana yi kana da sana'a in kana baka da sana'a dukan kana wani harkar shaye-shaye duka bai taimako aha abin da ya sa ka sauke ta kun ji wani ba ya sauke saboda bai da amfani to na farko me ya eh, ya ga ka samu kanka ciki eh ni dai gaba dai ne naga kamar ya kan ajiye a kamar ya ga ka fara sha ni a ni dai na dai shi saboda kawai dai son zuciya na ne kawai mm, da kai haulon kai eh ni dai da na sha shi dai ya jima ya kai shekara biyar kusa tukun kabari eh. domin kaga ba abinci eh saboda ni dai ba wai bai da amfani ba ne ni dai na je haji ne saboda kawai to amma da dama suna ga masu shan tramon bi da su kayan su ne su ne duk miyagun da ake yiwuwa sata da suke wani abu ne gaskiya game da wannan eh wannan yawanci ba gaskiya ba ne kuma kaga youth da kan abin da yasa kaga youth ana zama wani suna zama ana shaye-shaye saboda ba taimako kaga special kaga suwasin mu ga da na farko da mpin mu na asuwazi shi ya kamata sai a sayin da kai taimaki youth why mpin ku na asuwazi mubarak wani abu mubarak to yawanci kuma ya sake youth in ba lokacin zabe ya kai ba bai zuwa bai cika neman youth ba tun da kai ne mpin asuwazi ya kamata a kini mu duka ka ringa kula da lamarin youth yau ka taimaka ma youth yana wani shaye-shaye ne ka taimaka mai yayi ya bari yau ko ba kanan ko kana gefe ya tuna ai lokacin mulkin wani ya sa ni ma na aji na bar abu amma bai cika kula ba shi lokacin vote ya kai yake yawan kula to yanzu misali in a ce mubarak na nai tambaye ka ai tambaye ku yufu me kuke so a yi muku da zai sa zai sa ku samu aiki ko me kuke nema kuke son yayi daga gare shi eh yutun da abin da muke so yutun wayan suna da aiki wayan kuma ba su da aiki wayan suna da aiki amma aikin su yayin rauni shi sa wani irin taimako ku so eh taimako ne wani yana neman kayan aiki ya je yi aiki yaran ba su da kayan aiki don shi ga kaman bai da kayan aiki kuma bai da kudin zai je sai kayan aiki don kaga cikin youth da shaye da shaye-shayen na ka kaman tramon da ake shan na akwai yakacin yadda mutane ke sha kaga kaman da da ake shan tramon nan unguwan yanzu nan yaran sun fahimci abin yayi sauki yadda farko suke shan na yanzu nan ba su shan shi aka saboda yanzu abin ya yi sauki to yadda ya saukin na to inda mp da kuma dce sun zo sun support yaran ya ba irin wannan kuma da asuwasi ma baka gani yau ka duba abin da ke kawo rauni cikin aswasi yau kaga kama yau mutum ya fadi nan yau mutum ya ji ciwo nan wanda bai kai mutum ya je langa ba wanda bai kai mutum ya je abu kaza ba shi ga youth ya tashi ya je saboda me rashin wani kudi kuma kudin da za a je a bashi wurin youth wurin da za shi ya risk life shi na inda kamar mp da dc sun yi sun taimake wayannan yaran da ababa aiki da ababa ka bai faruwa amma ba taimakon mutane she 4 years ya ga ga dce da mp sun zo suna bi wani ma in ya baka 20 cd 50 cd baka kara ganin shi kuma shi kuma 4 years don shi wannan kana neman wani youth ya bar wani mugun aiki bai biyawa so ka kamar mugun aiki da dama especially cikin asuwa su su constituency mu gana da yawa kuma konna wani na neman youth ya zo ya mai aikin party ko ya zo mai wani aikin shirme duka she ya fito wani wuri shi ya zo a suwasi saboda me mp mu da ec mu sun yi rauni inda ba su yi rauni ba kai wani dan unguwa kai guntu kai ka fito kai ka zo unguwa aswasi ka ce kai kana neman samarin aswasi shi ya je maka da tiwe in bukatan kai biya ka zo ka manta da shi to abin da ke kaga ga youtube mu aka zamna cikin unguwa shi a relax amma yau wasu na don youtube da kake ganin ga musu interview na da yawa su fita suke yi ba son su bane wani ya zo beji ya zo ya zamna tun da safe hamarance ba son shi bane maybe yana aikin magazine spina menene ya yi rauni wani kuma yana koyon aiki kudi da za a ce ya kawo ya yi rauni shi ga kamar wani abin da bai kai ya kawo ba shi ya lu shi ya zo ya zamna ka gani shi ga ya amma ni a alfi yau kan nemi yutun ka tara su ko samaru na asuwasi ne ko kai npp ne ko kai ndc ne tun tunda kana cikin constituency na ya kamata nima in taimaka maka da abin da nima zai iya saboda nima fita aikinka amma dai ba aka za su yi ba abinda su suke neman ba su eh, samu to yanzu ah, kun taba ku yufin eh, nan da suke nan gani kun taba zama ku ya kamata mu hada kanmu so su san kan kan mu adini so kaman a kafa wani kungiya na kan kuri eh. da ku approach eh, eh, su MP ko DC gaba. yanzu mun hada kan nan da kan sun kana neman su sha ce ka je ka ga wani wanda kai zaka kai magana wurin shi ne ko ka kai mai magana bai kai magana gaban kai MP ko ECE e. abin da ke kawo problem kenan to sun ce in ku kuna ne suka ce ka je ka ga wani me in kuma kun gama kansu kanku ran da za su zo neman ku da tuwa gashe kuma su ma manyan sai su kuma ku je ku ga wani eh, saboda kuma shi kuma ku yi shi haka magana da kake fadin ga kaga 4 years gan da za shiga election ga MPP da ke cikin youth da MVC da ke cikin youth kowa ya doki hankalin shi in dai ba harkar aiki zaka kawo mutum ba don ka ba mutum kudi ya ci in ka ba yaran kudi yutun eh, ka ci don ni ka gani ina zai gani ina da nayi ina aikin moto ina kuma aikin karfe amma me ni ma na samu taimako cikin aiki na da ni ma na fi na wuce je gaba saboda ni ma ban arkan shaye-shaye amma da ake duban su suna yin nan in su ma anya in an taimaka musu yau da sun bari kamar yadda ake cewa in wani abu tashi a zo roya a zo menene nan ba shi bane ka kirawo yara farko shi ana yi to kaga farko kamar unguwanmu nan wanda za mu ce ma yana mana kokari cikin gwanga ne a san gulmanin mu wani abin mahal ade don wani abin wani abin ya zo ma na sku na menene na wani aiki kanana da samu kuda abinci yau aikin da a san assemblyman malade ke yi ma ya fi karfi yan da isi e yi mu especially ma ec mu da mp mu su sun bar youtube sai dai su biyan bukatar su suke nema amma me mu assemblyman mu na ababun gwanyar bawa shi mun fi rike shi ma ya fi ma ec ma da mp shi sa to bayan wayannan mutane da kan sunan su wani taimako kuma ke so bisa ga so kila sarakuna zuwa ge ga shugaban gida ka kamar sarakunan zango mu inda wurin yutu ne mu ba su da wani amfani wurin mu su ma kansu suka sani da ba wani sarkin da ya taba organize youth ai akwai youth masu aiki akwai youth da ba su aiki da youth da ba su aikin nan su ya kamata a kira su ya so a san irin yadda za a yi da su su ma su samu aiki da yau kaga wani ya je fada nan wani ya je wuka nan da bai faruwa yau ka duduba cikin the whole cikin eh, gana yau kana neman samaru na sha ce ka zo aswasi to why not kamar wani aikin kudi ya zo ba zuwa aswasin a zuwa nemi mutane su ma su je su wannan aiki amma wani election ya kai basa basa shi kowane asanti ne kowane ana sha ce maka shi ya zo shi aswasi to ya maimai da ya AEC eh, e yin da MP aswasin su kuma suna zaune me suka ce ma yuto wai me kuka ce ma yuto isa ga korafi yana zuwa ga isin su da eh, mp su mubarak ka da ji su waka a bakin mai ita ya fi daɗi isa tun da kana jin dole ka tashi ka saya ka saya ka taimaka musu ko da wata yana in ba ka nan duk yutun da yake wani shaye-shaye in ka taimaka mai ya bari ya samu aiki yana yi yau ko ba ka na in ya tuna albarkacin mp kaza ece kaza ni ma na na bar ababa kaza na sai akan kafa na yau ko lahira ka je ladan mai ladan ya shafe ka amma dai ka bar yutu suna zamne wani yuce menene ban banza za yau an taimaka ka wani guwa kake a swasu constituency an taimaka mai mp yake da yutu ba ta with me dai su su je su nemi palmer su nemi abin kansu da kansu da su bar yutu mutu don shi mu muna rokonsu su tashi su saya saboda Allah kamar yadda honorable mala ade ke kokarin yutun unguwa shi ba mp ba ne shi ba ec ba ne amma yana ya taimaka ma yutun unguwan yarbawa to tunda akwai ec da mp kamar honorable mubarak da honorable alidu su ne yanzu kamata su tashi su saya su taimaka ma yutu da kowane mutum bai zuwa wani wuri ya ce zai zo doki samarin samarin aswasi ya fi da shi aswasi ya je mai wani aiki mugun aiki da mu duka mun samu sauki ya so wanda ba su da aiki wanda muke sai gawo muna da aiki amma aikin ya yi rauni saboda muka samu wani development kadan ya bar mu ma kunna muka ga wani youth don me don za ka mun kai muka san ga mun mun san base base da yau ka ce mu nemo muta youth kamar daidai thousand da ba su aiki suna zaune mu mun ya mu je mu kawo saboda mun mun san su gobe kuma in kun samu aiki kamar su ma sun samu kamar su ma sun samu aiki don so in ka taimaka mutum ya samu aiki gobe in yi ganka bai nuna ka da hannu agu ba shi don shi mp mu da ec mu da don allah don annabi su tashi su saya akwai youth masu aiki akwai youth da ba su aiki tun da su ana jin su ka su duba wa npp ne wa ndc ne tun da musulunci ya gama mu su nemi mu duka ya ku a taimaka ma ku o oh, wani ake kake yi school driver ne kaga kamar farko gan da ya zo ana taimaka ma wayansu su je mata su je su koyi abu kaza amma yanzu ne ya yi rauni ba su zuwa su zo su nemi mutane so shebar kowane yutu duka cikin aswasi she na abin da ya ga dama yau ka dan aswasi ya ji ciwo ko ya ji wani wuri an ji mai ciwo shi ga kamar kashe mutum ya aswasi to mp mu da ec mu me suka ce ma yutu ko kuma me za su daji su saya su yi su invite yutu su yi su kiya ma yutu da wani zaman bai wani yawo yawon dare wani ya cire wuka wani ya kanuwa inda me shi na da nayi da ba su yin wayannan ababen wannan gaskiya na ji magana da nake so ji ba shi kanshi na katu amma abin da nake so ni da yau shawara na kaɗan da zan ba wallahi tunda kai magana ya shige kuma magana da nake so ne ku try ku hada kanku ya ku kanku kusan kanku duka kusan kanku ba in ya so ko da mai zo su ce kamar yanzu voice mu guda ne ga ku cire ne ne wallahi kun samu ka amma su da kansu sun ga gurin rabun nan in ba mu kama nan ba mun je mu kama nan in ba mu kama nan mun je mu kama shi yasa su kansu rabon su yana kula amma kuka kuka tashi tun yanzu ga ilashin muna mu da ba a wa. ku gama kanku wallahi ku gama kanku kuka bu kanku je bai ziga ku zana suna kowa yanzu ko menene she ku zan ku cire mutane kamar secretary da kaza ko da ba kun eh su ka zo ko ina ba aka aka zo wani ka je ga sakatin ko zai ga chairman to zuwa ga bakin ku guda to na ransu da hadda abinda kuke neman a take su yi muku an bakin ku bai guda ba an je a sake nan a kama nan a sake nan ka ni na so ku doki wanga opportunity ku fara gada kanku ku yi koda abin da za ku yi ku gama kanku kun zo wani abu kun yi kira guda ku zauna koda ma once in a month I meet you, ku we ku you. Who ku your guys there? We yi one life. that is the only thing da to su MP da menene da su ga kamu mutane da tunda sun gama to dole mu bi kan hanya mu ma mu sami sun ba gaba bai isa ni advice zan ba ki da kafin ku tunkar su amma ga je eh maganan ka ne haka ne wallahi ku try maganan ka ne haka ne ka gane ku amma wantin nan ne mutane da e suna da mutane da suke yawo yawo suke duba wanda yutu suke to amma sun nemi don kowane unguwa akwai samaruna da ko da ma ba su shan komi amma sun san masu shan wani eh, kamar mu haka ko ya kake wani base wani lungu in an ce ana neman ka ko wani aikin kirki ne ko wani allah na tuba ko wani mugun aiki mu mun san da za mu je mu neme ka a ga kamar wani ne ko ba wani ba ne ah, abin da sashi na gaya muku unguwan mu daga can akra mun yi wani abin ga da muka yi hakan ga muka bar muka yi muka sunan shi muka yi forms muka bar boys nan galin duka kowa ya kawo shi aka mallaka shi da aka kare election mp mun nan muka bi shi muka duki file na yaka yaka muka je muka dora gaban shi kowane da tuwa shi dai na government ne a tura su amma mun kidaya mun 2000 muka baka mun kidaya mutane da suka samu wannan aiki in ba su samu shiga ciki ba Allah ba mu four years ya kuma don yanzu aka rike da muka yi hakan ganin farko an tada mu da muka yi wannan abu lokacin an samu ta almost 3000 sun shiga domin ya kama mun tun gama kan in ba mu sai muka mun zo mu gwada muka wanda suka aiko shi sa mu ma muna roka domin wai a journey of thousand ma bi go the step aka doka kamar misali in ka zo cikin asuwasu constituency in ba lokacin election ba ya yi wuya ka san wani ndc ne ko wani npp ne no wani ba ku ndc npp ba ne eh misali kuma ku ce kan eh, kuna so a eh, san kuna nan ku ce wallahi ku yi wannan kana so ba kai ka san mutane kuma manyan da ku zo ku san mutane ku fara jarabawa ku fara rubuta wanda ke da number oh, ku da ku fara akwai fara gara kuna wallahi ku fara gara ga yi Allah yau akwai unguwa daban-daban daban na gaya maka ku bi dukan su ka gaji ba wani ina ci kamar unguwa haka kamar dai asuwasi dai in dai lokaci kai in dai ba election bane wuya ka ga an ce maka wa NDC ne ko NPP mu duka guda ne so da shi ɗan bankuna so kowa na so ko ni na na fito a kira da zo we will try and then uh, be part of this yazo ku fara organize guys yazo ku fara oh an fara muka ni na tuna ga mun zo shi fara ma sun je aiki a fara kiran su ana rubuta su ma sun je aiki ga mu fara lectures sun right ne aiki yayi rauni kesa aka same su su suna nan mm. aka same su cikin suka amma su suna da aiki da suka ma da wa sun je aiki ba da mun faru ni na zo can doki fara NPC mu da abin DC mu nan su taimaka ma YouTube da kenan da suke yawan zama unguwa shi sa ni yanzu gane da ku fara course mu mun aska kuma muka zo mun zo mu cafe mu ga kaman sofa mutane nawa ka samu wani rana da a cire rana guda mu ce muna so mu miti guda saboda mu fara ba da lecture ko karin za kai dai ka ban nan ka bari na ma baka yanzu gaba komi da komin ka in ke sun ma wani abu neman na baka ko haya ne kana neman ka kira ni ma na yi magana ba damuwa insha Allah mun gode mun gode isa mun ba da number